saboda an ƙara alifin da nunu a cikinsa kamar usmanu usmanu ba za ka mashi tanwini ba ba za ka yi mashi jara da kasra ba sai ka ce ja a usmanu ba usmanun ba ba tanwini ba ra'aitu usmana marartu bi usmana abin da yasa zaka ce liziya da alif wan nun saboda an ƙara alifin da nunu a cikinsa don haka duk sunan da aka ƙara alifin da nunun a cikinsa ba za a yi mashi jara da kasara ba ana kiran shi mamnu'un min as-sarf ya'ani muni amina tanwini an hana tanwini ya shiga masa saboda illoli kusan guda tara wanda in mun je babu insha Allah zai mana bayani amma akwai halayya guda biyu wanda ake yi wa mamnu'un min as-sarfi jarra da kasra abu na farko in ya kasance mudaf ne da mudaf ilayhi zai zo da kasra ko kuma alifun da lamun ta shiga masa masajin mun ce misali ba a yi mashi ainihin jarar da kasra amma kuma idan alifun da lamun ta shigan masa za a yi mashi kasra misali Allah yana cewa wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi gashi ne ya zo da kasra muna fahimta ko gashi ne ya zo da kasra saboda alifun da lamun ya shigan masa amma kuma akwai wani wurin da zaka ga bai zo da tanwini ba misali kamar inda Allah ke cewa walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu kaga bai ce masajidun ba saboda shi dama asalinsa tanwini baya shigan masa muna fahimta amma idan alifin da lamun ta shiga masa kamar da muka buga misali da aya to a wannan hali fa za a yi mashi kasara ko ya kasance misali mudaf da mudaf ilai misali kamar zaka ce futihal masjidu ko futihatil masajidu an buɗe masallatai ra'aitu masajida da fatha nazartu ila masajida da fatha amma idan ya kasance mudaf daf daf ile, yani shi ma zai samu kasara zaka ce misali kaman nazartu ila masajidikum na yi dubi zuwa ga masallatanku kaga anan ya kasance mudaf ne da mudaf ile, don haka zai samu kasara muna fahimta Allah yana cewa misali awalaysa Allahu bi a'lama bima fi sudurul alamin gashi ana yace bi a'lama mamnu ne min as-sarf me yasa lil wasiyya wa wazn al-fi'l saboda wasafi ne in kace a'lam kamar kana siffanta wani ne da wani sifa mm. to saboda wannan sifa da kuma kasantuwan shi ya zo da wazani na fi'ili af'alu shi yasa aka manna ashi min as-sarf bai kasance da tamini ba amma a wani wurin zaka ga in ya kasance mudaf da mudaf ile zai zo da kasra Allah yana cewa misali آه، والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم كذا أنا أحسن مضاف تقويم دعك إن يزو مضاف دو مضاف إليه ليس مكسرة أم نعم بأحكام الحاكمين كذا كذا أنا قاشنا يزو مضاف دو مضاف إليه أما سيسا مكسرة أما إذا ما هكذا baya samun tanwini baya samun kasra muna fahimta Allah yana cewa laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawm hunain gashi mawatina ala wazni me ya zamu irabin sana harfu ja azim to amma ce mawatina kasiratin ko ba ka wani ko ina alarmomi to ai kuma mun ce in ya kasance mu mudaf da mudaf ile ya kunu majrura a cikin da ta kunu ta kunu niyabatan alal kasra abai bukatan tawili akrama kallah ma la yahtaju ila tawili fala yu'awwal abin da yazo qarara yadullahi fawqa aydihim hannun Allah sama hannunsu shikenan kar ka ce mana kudura mu mai da ai mun ce idan ya zama na ya kasance mudaf da mudaf ile yani zai zo da kasara har muka buga misali da wasu ayoyi mu mai da to gashi kuma aya ta zo laqad nasarakumullahu fi mawatina kaseeratin ya ke zama haka eh nan na'ad ne da mal'ut malam yayi gaskiya na'ad ne da manu da haka sai mu ce fi harfu jar mawatin ismun majrurun bil fatha niyabatan anil kas li'annahu man'ut kasiratin kuma sai kasance na'at mun fahimta ba mudaf da mudaf ilayhi bane abin da yasa bai zo da kasran ba kenan to shi yasa ibnu malik ke cewa wajurra bil fathati kaga shi ma la yansarif sunan da baya samun tanwini jurra bil fathati ana yi mashi jarra da fatha ne kamar misalin sunayen mata sunan mata gaba daya baya zuwa da tanwini baya zuwa kuma da abin nan kasra sai in ya kasance mudaf da mudaf ilai kaman aishatu ba za ka ce aishatun ba za ka ce ja'at aishatu ra'aitu aishata marartu bi aishata shi sai ya ce wa jurra bil fathati ma la yansarif sunan da baya zuwa da tanwini ana yi mashi jarra da fatha ne malam yudaf matukar ba a yi idafansa ba bai kasance mudaf da mudaf ilaihi ba aw yako ba da al radif tabi ma'ana radif yani tabi'a ko kuma bai zo bayan al ba yani hadisi ibnu abbas yana cewa kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ko ba ka bane hmm. sai ce ya gulamu inni to da haka radifa yani tabi'a ya bi yani in ba a kasance mudaf da mudaf ilaihi ba ko kuma bai zo bayan alba. to a wannan hali ba ka da wani dalilin da zai sa ba za ka yi mashi ainihin jara da fataha ba muna fahimta jama'a sai da ya ƙara wannan babi abin da bai wasa'a ba saboda ya killace babinsa can zai magana a kansa to yanzu zai mana magana akan af'alul khamsa tunda mun yi magana kan asma'u sitta a can baya af'alul khamsa shine dukkan mudari'i wanda ya haɗu da alif litnin ko ya haɗu da wawul jama'a ko ya haɗu da ya'ul mukhataba kamar misali antuma taf'alani huma yaf'alani antum taf'aluna hum yaf'aluna anti sai mu ce taf'alina to waɗannan ana kiransu af'al al-khamsa idan suka zama haka ana yi masu rufa da subutun nun kamar da muka kawo misali yanzu zaka ce taf'alani yaf'alani taf'aluna yaf'aluna taf'alina zaka ce fi'lun mudari marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min al-af'ali al-khamsa muna fahimta sannan kuma da jazaminsa wato sukuni kenan da kuma nasabinsa wato fataha kenan shine a share wannan nunun daga cikinsa kamar misali antuma taf'alani sai in ce antuma lam taf'ala antuma lan taf'ala antum lam taf'alu hum lan yaf'alu anti lam taf'ali anti lan taf'al yani alaman jazaminsa shine a share wannan nunun alaman nasabinsa shine a share wannan nono shine Allah ke cewa fa in lam taf'alu wa lan taf'alu ga jazma nan ga kuma nasba nan don haka sai ka ce lam fi'l mudari majzumun bilam wa alamatu jazmihi hasfun nun lan taf'alu fi'l mudari mansubun bilan wa alamatu nasbihi hasfun nun muna fahimta right shi sai ibn malik ke cewa waj'al li nahwi nuna raf'an yani ka sanya duk irin fi'ilin da ya kasance ya haɗu da alifu litinin a cikinsa kuma mudari'i ne ka sanya masa nunun a halin raf'a ta kasance alamarsa yani shine subutun nun muna fahimtar magana yani waj'al nuna linahu yaf'alani raf'an ka sanya nunun a halin rufa ta kasance wato ita ce alama ga dukkan fi'ilin da alifun litinin ya shige sa kuma ya kasance mudari'i ne to kaga nan tunda ya ce yaf'alani to ku kuma antuma taf'alani mun samu biyu kenan wa tad'ina haka kuma tad'ina wanda ya'ul mukhataba ta shige sa kenan wa tas'aluna ga wawul jama'a nan ta shige sa antum tas'aluna hum sai mu ce me yas'aluna mun samu guda nawa kenan a guda biyar dai in muka ce yaf'alani huma antuma ku kuma sannan kuma anti tabi'ina guda uku kenan to tas'aluna antum hum kuma mun samu guda nawa kenan muna fahimta amma za a sanya nunun ne ta kasance alama kadai fi halatin raf a halin rufa amma a halin nasba da jazma muka ce za a share wannan nunu shine ke cewa wa hasfuha share ta ita wa? nunun lil jazmi a halin jazma wa nasbi da kuma nasba sima ita ce alama tambari muna fahimta to malam ka ba misali sai ce kalamta kuni ke nan baki kasance ba rumi, wace kike nema mazlama ko mazlima wato abin zalunci ba rama yani shine ya nema bulughul marami muna fahimta ko rama ya rumu yani ya nema yana nema ke nan baki kasance mai neman zalunci ba idan muka duba zamu ga takuni ga lamna zamu ce lam harfu jazmin wame wa kalbin lam wa nafi yani lam za mu ce harfu nafiyin wa jazmin wa kalb sai mu ce ta kuni fil mudari majzumun bilam wa alamu jazmi ne hasfun haka kuma litarumi allam anan za mu ce da ita lamu me na a a ban ji ba labul juhud saboda labul juhud dama labudda an takuna masbuqatan bi muna fahimta to haka sai mu ce lam labul juhud litarumi tarumi fil mudari mansubun billah wa alamatu nazhi hasbun wa qudiya al-amr wa ila Allah turja'u al-umur mun fahimta don haka a takaice za mu ce yani af'alul khamsa su ne fi'ilolin da alifu litinin ya shige su ko kuma wawul jama'a ko kuma ya'ul mukhataba alifu litinin yana da guda biyu haratul khitab da ghaiba antuma huma wawul jama'a ko kuma wawul jam tana da halayya guda biyu halatul khitab da ghaiba antum da hum ya'ul mukhataba ita ce take da hali guda daya shine halatul khitab ana yi mata rufa ne da subutun nun sannan ana yi mata nasba da kuma jazma

me ya kamata mu ce da ita a ah, to tarumi din wani fi'ili ne mudari'i to eh idan muka ce rama to me mashi jazma ga lamɗin na farko ai ah, lam na iya wa fi'iloli a ah, to sabon karatu ne kenan lam shin ta nake mun karanto cewa ita lam da la'an nahiya tana fi fi'lan mudari'an wahida ko amma ita in ita ce ne تجزم فعلين مضارعين اول sai mu ce fi'l shart wa tani jawabu sharti wa jazaohu to amma ban taba jin lam na'am da aka ce lamu nan ba wurin wasa ne na'am na'am da aka ce lam na'am da aka ce wancan lamun lamun juhud na'am kuma karmani na'am ya kasance saniya cewa lamun juhud akan samu an mudmira wujuban na'am bayan ta in tazo na'am kuma karmani na'am ina wannan sharadin ai akwai shi ai zaka ce lam lamul juhud ko tarumi fi'l mudari منصوب بأن مضمرة وعلامة نصبه حذف النون kaga ba a irabin haka a farko ba shi ne farko bai wani ba. eh to ai eh eh ai shi irabi <laughs> eh wannan haka ne malam ya bayani ka san irabi yakan canza da yanayin kiɗa a cikin jumla na'am na'am na'am na'am wannan sanin bai cin cewa wani na'am haka kuma wannan musamman da musamman da ake kawo makaranta na'am wannan dalibai suna koyon abu haka ba kami sabon kan bari haka haka juzita khaira wa kufita sharra wa zuwita bikra wa anjabta ashra <laughs> wa alaikum salam na'am eh na'am jannat shine jami'in sa misali fi halatul jar jannatun misali nazartu ilal jannati fi jannatin tajri min tahtiha al-anhar na a to ai akwai bambanci tsakanin wancan da wannan abinda muke magana da sunan mace suna al'alam wanda zai yi nuni akan mace suna zat. amma janna ai ismun limala ya aqil suna ne wanda ba bai hankalta ka fahimta yi mu abin da muke magana sunan mace wacce take da hankali jannat me zai sa zama mulhaq a jami'i ba ga yana da mufradi ba jannatun jannatun jami'i ne na mu'annasi ulatu shine mulhaqi da bi jam'i muzakkar salim saboda la mufrada lahu shi bai da guda daya amma jannatun jannatun wanne ke daukan fata jami'a da nas eh a kaman banat banatun zaka ce ja'at banatun ra'aitu banatin nazartu ila banatin jam'i ne bintun bintani ha'ula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni ban gane tambayar mu dake eh na'am na'am eh haka haka ne eh amma ban su ta hanyar ban fahimci hakikanin abin su matsalar ka ba eh son ka ne ba ka ce ba daukan da mace ne ba eh sunan mace ba eh eh jannatu ne ce maka suna ne limala ya aqil wanda bai hankali amma kamar fatimatu to misali suna ne wanda yake ya aqil na mai hankali to ire-iren su ne muka ce ba a yi musu tanrini ka fahimta yi. abin da yasa ku ba a musu tanwini saboda illa ce guda ɗaya qamat maqama illatin wacce ta tsayu matsayin illoli guda biyu ya'ani na farko zuwan shi da ta'un sannan kasantuwan shi mace illa ne gare shi wa alaikum salam ba zai dauki kasara ba maganar da muke kenan Ya'ani. shine ce ba ta kira dan na eh jannatun fil jannati ga alifun nan da yaadu. ya zo ka gane misali in nace ja'at aishatu ra'aitu aishata marartu bi aishata kaga bai dauki kasara ba to amma ai idan ka duba ita a farkon magana ba mu ce aishatun da tanwini ba amma jannatun mun ce jannatun ga tanwi ne ta zo da shi bambancin su wannan suna ne na mai hankali wannan ko suna ne babu ba na mai hankali ba ka fahimta yi na'am yana cikin jam'i ne na mu'annasi salim yawa baya cikin maganar da ne wancan shi yana cikin jam'i ne na mu'annasi salimi wannan ko yana cikin mamnu'i ne min asaf ka fahimta ai na. zai samu kasra ban buga misali ba wa an antum atifuna yawa ya samu alif da lam <laughs> a gane na'am kaza ulatu hakan nan kuma ulatu zai ɗauki hukunci irin na mu'annasis salim a yi mashi rufa da don ma. a yi mashi nasba da fatha a yi mashi nasba da kasra a yi mashi jari da kasra wallahi man qad haka kuma duk abin da aka sa shi ya zanto suna na jam'i ka adriatin kama adriat asalin adriat suna ne na wata alƙarya da ashab amma idan da za mu mai da shi jam'i ne na mata to zai ɗauki hukunci shi sai ce ka adriatin fihi zal i'rabu aidan qubil irin wannan i'rabi za a anshe shi a cikin azri'at amma yaushe idan ka sanya azri'at ya zanto jam'i ko kuma suna alaikum salam azri'atun eh azri'a na na na eh shikenan azri'at azri'at da kalmar zira' eh, za a iya don ka san ai akwai suna yakan zo murakkabi kamar misali ka ji wani sunan shi a zaidu kamar da zamu dauko a can in ya zamanto a zaidu to yadda yake haka zaka ce a ja a zaidu ra'aitu ja a zaidu marartu bi ja a zaidu sunan shi kenan eh kaman yashkur inda zamu san maka yashkur sai ka ce ja a yashkuru ra'aitu yashkuru marartu bi yashkuru shi yana iya faru haka <laughs> za mu zo za mu ɗauka insha Allah nan gaba na'am na ba da al in ya zanto bayan al radifa ya zo bayan al masajidu fil masajidi rijalun إذا جاء بالمعرفة ma'rifa kasra شكينا shikenan ka fahimta ai wa alaikum ce yani muka ce abinda sunan da baya ɗaukan tanwini ana yi mashi jarra da fatha kaman a'lamu ahmadu zaka ce a ahmadu ra'aitu ahmada marartu bi ahmada saboda shi ba a ce da shi ahmadun bai daukan tanwin eh aka ce maka me yasa sai ka ce lil alamiyya wa wazn al fi'l saboda suna ne kuma ya zo da wazni irin na fi'l da kama alam na'am na'am ai wannan sigatu munta al jam ne ai ka suna yakan iza da jumu' eh na'am na'am to kana ba zai yani al'aslu fihi Allah ya kun amma idan ka nakkara shi idan ka ce fatimatun ya zama na kira sunan wato wacce ba a santa ba ka fahimta yi zai iya zama haka ya zama na kira kenan kamar sibawai in ka ce ja wai him ba wanda muka sani ba kenan eh shi aka ce shi tanwinu tankif ya'ani ka nakkara sunan da yake mabniyun ne jaizi ne shi aka ce tanwinu tankif na abin shi yadda yake eh wa alaikum salam na eh shi ma'arifa shine mai abin nan a daya eh amma ka kasa mashi tanwini ya zama na kira eh <laughs> na'am kamar ya to gaskiya har yanzu dai ban karanta haka din ba eh eh ai shi alam ko bai zo da alif da lamun ba ma'arifa ne eh ko ba alif da lamun ma'arifa ne eh na'am lokaci نعم توب جاما لنا كده تكرشي نعم ايه يعني قصرها كان اب اخ كذاك وحنو كو والنقص في هذا الاخير احسن نجد تنبيهكم يعني هنو مكش لغة النقص فيه اشهر من لغة القصر يعني كتذكر علامات ان كتير فتها هنو رأيت هنا نظرت الى هنن wannan lokacin naqs asharu min lugatil qasr qasr shine zaka ce futiha al hana ra'aytu al hana nazartu ila al hana kaman aba jaa abaka ra'aytu abaka nazartu ila abaka inna abaha wa aba abaha qad balagha fil majd ghayataha shine lugatul qasr da kalmar maqsur ka fahimta سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم wa bado yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiyatu ibn malik a satin da ya wuce mun dan taba bayani kan al-mamnu'u min as-sarf wato abinda ba a bashi tanwini muka ce ma'anan sarf ma'anan shi tanwini akwai sunan da akan iya hana mashi tanwini saboda illa guda ɗaya wacce ta tsayo matsayin illoli guda biyu kamar sunayen mata akwai kuma sunan da aka iya hana mashi tarwini saboda illoli guda biyu ba mamaki kasantuwan shi suna ne da kuma ƙarin alifin da nono a cikinsa kamar usmanu ba mamaki kasantuwansa suna ne da kuma kasantuwan shi ya zo da wazni irin na fi'ili kamar ahmadu suna nan da yawa haka to sannan muka yi bayani kan al-af'alul khamsa muka ce ita kuma af'alul khamsa ita ce kamar taf'alani yaf'alani taf'aluna yaf'aluna da kuma taf'alina wato shine dukkan mudari'in da ya haɗu da alif litnin ko wawul jama'a ko kuma ya'ul mukhataba muka ce ana mashi rufa da subutun nun ana yi mashi nasba da kuma jazma da share wannan nono Allah yana ce fa in lam taf'alu walan taf'alu sannan muka ce a to yau insha Allah za mu ci gaba da al-asma'u al-mu'talla yani da mu dauki suna al-af'alul mu'talla yanzu za mu dauki kuma al-asma'u al-mu'talla wato sunaye waɗanda yake suna da illoli to kamar da muka saba insha Allah zan karanta sai a karanta wasammi mu'tallan min al-asma'i ma

والثاني ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف وأي فعل آخر منه ألف أو واو نوياء فمعتلا عرف أو واو نوياء فمعتلا عرف أو واو نوياء فمعتلا عرف فالالف انوي فيه غير الجزم وأبد نصب ما كيدعو يرمي والرفع فيه منوي واحذف جازمه والرفع فيه منوي واحذف جازمه ثلاثهن تقضي حكما لازما ثلاثهن تقضي حكما لازما تو كما يدى فعلي يكي زوا دا wato hurufan illa guda uku ko dai alifin ko wawun ko ya'un haka akan iya samun suna wanda yakan iya zuwa da ainihin alifin a ƙarshensa ko kuma ya zo da ya'un a ƙarshensa to idan suna ya zo da alifun a ƙarshensa ana ce da shi alismul maqsuf alismu al maqsuf ma'anar maqsuf yani wanda aka takaita shi a hali guda ɗaya shine wanda muke ce huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazima al maftuh ma qablaha shine sunan da duk ya zo da alifun a ƙarshensa ita kuma sharaɗinta ta zo da fatha gabanin wannan alifun ɗin kuma ya kasance ta lazinta kamar Mustapha, musa isa laila salma duka waɗannan ana kiran al-asma'ul maksura to akwai kuma sunan da yake zuwa da wato ya'un a ƙarshensa shine wanda muke ce huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazima al-maksuru ma qablaha yani shine suna mu'rabi wanda yakan zo da ya'un a ƙarshensa amma kuma ya zanto sharaɗin ya'un kasra ya gabace ta ya gabace ta kaman aljani kaman alqadi kaman al abin nan fani kaman alhadi adda'i duka waɗannan ana kiran su al-asma'u al-manqusa to amma dukkanin su gaba ɗaya illa ta tattara su za mu da su al-asma'ul mu'talla sunaye ne waɗanda suke da illoli illan wancan na farko kasantuwan hali guda ɗaya ta lazimci ƙarshensa illan wannan na biyu kasantuwan akan iya share ainihin ƙarshensa to kaman alhadi kakan iya ce hadin kaman adda'i kakan iya ce da'in shi yasa kake da shi manqus ma'ana manqus wanda aka tawaye ake cire sa? to shine ibnu malik ke cewa wasanni mu'tallan min al-asma'i ma asalinsa wasanni min al-asma'i mu'tallan ma zai bayani su kenan yani ka cewa dukkan wani irin suna wanda zai ambato a nan baya ka ce da shi mu'talli ma'ana mu'talli mai illa wanda ƙarshen shi yazo da alifon ko kuma yazo dai da wani harafi daga cikin hurufan illa muna fahimta ko to wani irin suna ne zamu ce da shi mu'talli wanda yake da illa sai ce kal mustafa shine wanda karshen shi yazo da alifun alifun din nan kuma ta lazunce shi wal murtaqi da kuma sunan da yazo da ya'un a karshen sa ya'un din nan kuma ta lazunce shi amma anan murtaqi makarima mai hauhawa manya manyan ɗabi'u da kalmar irtaqa yartaqi ya hau yana hauhawa yani mutumin da ke daga ɗabi'a kyakkyawa zuwa kyakkyawa daga kyakkyawa zuwa kyakkyawa shi aka ce almurtaqi makarima mai hauhawan kyawawan ɗabi'u kyawawan halayya to idan muka duba almustafa za mu ce ƙarshen shi alifin talazinta idan muka duba almurtaki, za mu duba ƙarshen shi ya'un talazinta duk guda biyu za mu ce da suya al-asma'ul mu'talla sunaye ne waɗanda sun zo da wani harafi daga cikin hurufan illa mun fahimta ko to yanzu ya ba mu su a dunkulen da jumlatan har yanzu bai mana bayanin sunayensu ba wanda ya kamata mu san idan suna ya zo da alifun a ƙarshensa wai shi menene sunansa idan kuma ya zo da ya'un a ƙarshensa menene sunansa to shi ne zai ba mu ainihin sunayensu yanzu a nan da kuma hukuncin kowanne a wurin irabi shi sunan da ya zo da alifun a ƙarshensa ana kiran shi maqsur sannan kuma duk halatun i'rab halin i'rabi gaba ɗaya za ka kaddara masa ne misali kamar ka ce ja'a musa ra'aitu musa marartu bi musa halayyan nan gaba daya za ka kaddara irabi musa a halatu raf sai ka ce fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi dhammatu al ala alif mana'a min zuhuriha at alo halin maf'ulun bihi kamar ra'aitu musa zaka ce musa maf'ulun bihi mansub وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على alif? mana'a min zuhuriha ta'azzum a halin jarri kaman marartu bi Musa zaka ce Musa ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al fathatu al kasratu al muqaddaratu ala al alif mana'a min zuhuriha at ta'azzur ma'anan ta'azzur hanzari yani ya kawo uzurin cewa ba zai iya bayyanar da wannan haraka da ake neman shi da ita ba dan ba za ka iya ce ra'aitu musai ba akwai as-siqal lisan nauyi akan harshe mun fahimta ko to amma sunan da ya zo da ya'un a ƙarshensa ana kiransa alismul manqus shi kuma ana kaddara masa i'rabi a halayya guda biyu halatul raf da halatul jar misali kamar zaka ce ja alqadi alqali yazo alqadi zaka ce fa'il marfu wa alamatu raf'ihi ad-dammatu al-muqaddaratu 'ala al-ya mana'a min dhuhuriha thiqal ma'ana ma'anan thiqal malamai sun yi tafsiri biyu akwai yadda na sha bayani al-alfazul mudadda ma'ana mudadda waɗanda kishiyoyi ne za a iya amfani da su wurin tabbatarwa kamar yadda za a iya amfani da su wurin korewa kamar misali jalal jalal babban abu kamar yadda kansa radiyallahu anha ta faɗa lokacin da aka fita yaƙi an kashe mijinta an kashe ainihin ɗan uwanta an kasa an kashe kuma yaronta sai ta zo tana tambaya aka kina tambayan kaninki ne ai kin rasa sa mijinki ma kin rasa sannan kuma dan uwanki ma ko kuma ɗanki ma kin rasa sai ta ce kullu shay'in ba'da rasulillahi jala sallallahu alaihi wasallam dukkan wani abu bayan annabi hayyinu wulakantacce ne ko mai sauki ne to asalin aljalal abu babba da kalman jalla jalaluhu an fahimta amma ka yi amfani da shi wurin girma da kuma karanta wannan shine in ka duba wato lahajat abin da ake cewa ainihin alfazul mudadda kamar yadda nake buga misali da salim salim yanzu an tambaye ka ya kake zaka ce salim na da lafiya wanda ma yake dab da ya mutu za a ce kai fa halu fulanin zaka ce salim lafiyan shi kalau yani a wurin lafiya ka tabbatar da kalman sannan kuma wurin rashin lafiya ma ka tabbatar da kalman shi ake cewa al alfazo al mudadda wanda akan yi amfani da su wurin kishiyoyi muna fahimta to a anan wasu ce ma'anar shi al khiffa yani rauni ya sanya irabi ba zai iya bayyana ba wasu ka ce asiqal ma'anar shi nauyin nan da muka sani inna sanulqi alayka qawlan inna ha'ula'i yuhibbuna al'ajilata wa yazaruna wara'ahum ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم الثقل nauyin nan ma'anar shi yana na a tabbace don haka wannan kalima ta ji tsoron bayyanan nauyi a kanta sai yasa sai mu ce to yani abin nan kamar misali marartu bil qadi zaka ce al qadi ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al kasratu al muqaddaratu ala al ya mana'a min zuhuriha nauyi ko kuma rauni mun fahimta ko to ashe kenan zamu fahimci shi maqsur halayya iradi guda uku ana kaddara masa amma shi manqus da halin jarra da halin raf'a ake kaddara iradi amma halatun nas zai bayyana kamar misali qaulul jin ala lisanil qur'an inda yake ce misali ya qaumana ajibu da'i Allah gashi asalin sa adda'i zaka ce ja adda'i ra'aitu sai ka ce ya marartu marartu bidda'i kaga halatul raf'i da jadi ka kaddara irabi amma halatul nas irabi zai bayyana sai ka ce kawai mafolin bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih mun jama'a shi ne yake cewa yake cewa fal shi suna na farko wanne ne kenan al mustafa ya sunansa al ismul ne maqsur al i'rabu fihi qaddara bi ma'ana qaddara al i'rabu fihi dukka a sa guda uku ana kaddara masa irabi jami'uhu dukkaninsa yani halatu raf halatu nasb halatu jar malam ka kaddara irabi gaba daya wa huwa allazi qad qusira shi wannan suna na farko al-mustafa din nan shine wanda aka yi wa kusuri, ma'anan kusuri aka takaitar da shi a hali guda daya baya an san wani hali in ba wannan halin ba wani hali ne shine tabbatar sa akan alif shi aka ce shi al-ismul maqsur muna fahimta wasani amma shi suna na biyu wanne ne haka al-murtaqi ya sunansa manqusun mun ce ana ce da shi manqusun ne saboda ana iya share karshen sa ya nan kamar yadda Allah ke cewa wa likulli qaumin hadin kaga an share ya'u amma wata qira'a wa likulli qaumin hadi akwai ja muna fahimta ko to wasani manqusun suna na biyu ana ce da shi manqusun tauyayye amma yadda yake shi wa nazbuhu zahar maf'ulun bihi idan ya tsayu a kansa to fasaha tana bayyana ya qaumana ajibu da'i Allah ga fasaha nan ta bayyana amma a can yace ujibu da'awata da'i yawma yad'u da'i ila shay'in nukum gashi nan anan du'an kaddara amma wa nasbuhu zahar fasaha tana bayyana yaushe take bayyana in ya kasance kamar ismu inna ko ko ya tsayu a duk inda ya kamata ya kasance mansubun ne to fata za ta bayyana muna fahimta wa buhu zahar wa raf'uhu yunwa in kaji an ce yunwa cikin alfiya ma'anar shi yuqaddar ana kaddarawa idan ya tsayu a halin raf'a mun ce za a kaddara masa irabi kamar kace ja alqadi qadi za mu ce fa'ilun marfu' wa alamatu rafihi ad-dammatu al-muqaddaratu ala aliya mana min zuhuriha الثقل ورفعه ينوى أنا قدر إعرابي أهالي الرفعة كذا أيضا يجر ما لا هكا أورين جرى ماذا قدر إعرابي مررت بالقاضي القاضي دينا اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقة مو فهمت وتكنا أقوي بمنشد أكاني مقصوري دا منقوصي مقصوري حالة الإعراب منشد دك قدرة amma za zaka ƙaddara halayya guda biyu ka tabbatar da hali daya halayyan guda biyu sune rufa da jarra amma halin da zaka bayyana ita ce hala annas mun fahimta ko sai to yanzu ya maka magana kan al-asma'ul mu'talla zai yi bayani yanzu kan al-af'alul mu'talla yani fi'ilolin da suke zuwa da illoli fi'iloli ba mamaki ƙarshen shi yakan iya zuwa da alifun kamar rama ko ya zo da ya'un kaman yarumi, ko ya zo da wawun kaman ala ko kuma da'a asalinsa da'awa ne da kuma alawa da kalmar aliyu duk dai du yadda ya kasance koi fi'ili ya zo da alifun ne a'a ya zo da wawun ne malam ya zo da ya'un ne kamar yadda ka ce wa maksuri da manqusi mu'talli shi ma haka fi'ilin da ya zo da alifun ko wawun ko ya'un ka ce da shi fi'ilul motar. muna fahimta Shi ne ke cewa wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif kai duk wani fi'ilin da karshen shi yazo da alifin kaman da a awawun ko yazo da wawun kamar rama alifin kamar rama awawun kaman da a, daga kalmar adda'awa asalinsa da'awa ko yazo da wawun auya'un ko kuma yazo da ya'un kaman yarmi fa mu'tallan urif wannan ana sanin shi ne da fi'ili mu'talli mun fahimta fai to me hukuncin fi'ili otan malam idan fi'ili ya zo da illa ya zo ko dai da alifun ko wawun ko ya'un akwai abinda ake cewa wato umum wa khusus alwaci akwai inda suke tarayya akwai inda suke rarrabuwa dama halayyan kuma guda uku ne ko dai a samu halatul nasu ko dai halatul jar ko kuma halatul jazmi tun da fi'ili ne ba jarra ba amma sunan ne akan samu halatun nasbi ko jarri ko kuma arab halatun nasbi ko raf'i ko jar a suna kenan amma fi'ili akan samu halatun raf'i ko kuma nasbi ko kuma aljazmi domin can ai kamar da mukan to karatun mu a baya wal jarru qad wal fi'lu qad khussisa bil jazmi kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussasa al-fi'lu bi an yanjazima karatu mu can na baya baya to fi'ilolin nan waɗanda ko dai suka zo da alifun ko wawun ko ya'un suna tarayya a hali guda ɗaya wanda duk gaba ɗaya zaka share su shine halatul jazm misali da a mudari'insa ya zaka ce ya da'u idan ka shigar sai ka ce lam ya da'u ina wawun take mun share ta idan ƙarshen shi ya zo da ya'un kamar kaman ne. in lam ta shiga masa za ka share ya'u sai ka ce lam ya'u me ina ya'un take an share ta idan ƙarshensa ya zo da alifun hakan nan ita ma za ka share wannan alifun ɗin gaba ɗaya kamar misali mu ce me nawa a ja a rama ai ma ne muna ne dari ne jara ya jiri qada ya qadi taharra ya taharra taharra ya taharra a cikin hadisi to idan muka ce taharra ya taharra a cikin mudari in muka shigar da lam za mu ce ne lam ya taharra idan muka lura kun ga da alifun da wawun da ya'un sun yi tarayya a hukunci guda ɗaya shine a halin jazma ana share su gaba ɗaya da haka an ka ka ce min lam yarmi ka da kan mun kai in ka ce lam yaz'u ka tabbatar min da yawun ka tabbatar da bid'a in ka kace lam yataharra ka yi bid'a mun fahimta ko dole sai ka share su idan ya kasance lam ko kuma la ko dai duk wani abu na jizma ya shiga musu sun yi tarayya hali guda daya halayya guda biyu akwai inda biyu suka yi tarayya amma kuma abu guda daya shine halatun nasu da wawun da ya'un sukan yi tarayya fatha takan bayyana a ƙarshen su amma banda alifun misali kaman yad'u al-insanu rabba in ka shigar da lan sai ka ce me lan yad'u al-insanu rabba kaga wawun fataha ta bayyana in ka ce yarmi shurtiyul lissa in ka shigar da lan sai ka ce me eh لن يرمي الشرطي السارق قو اللصة كاغا واو دياء فتحة تابينا أحال مه حال الناس أما شي ألف كما زي تبت أهالي قدار يسعى الجندي إلى الميدان لن يسعى الجندي إلى الميدان كاغا فتحة شي كما أنقدره ده كسكة يسعى في المضارع منصوب بلان وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف mana min zuhuriha at-ta'addu mun fahimta to hali guda daya wanda shi kuma alifun ya ka'aita da ita shine dukkanin irabin gaba daya za a kaddara masa yas'al jundiyyu ila al-maidan lan yas'al jundiyyu ila al-maidan da mun riga mun yi bayani kan halin jazma mun ce suna tarayya gaba daya dukkanin su ana sharewa muna fahimta to ga baitocin nan zai mana bayani a dunkule ba mun ce duk su fi'ilin da karshen shi zo da alifun ko wawun ko yawun ana kiran shi ne mu'tal go? so zai fara daki daki sai ce fal alifa idan fi'ili karshen shi ya zo da alifun in wifihi ka kaddara mashi dukkan i'rabi gaba daya ghairal jazmi amma ban banda sukuni yani halayya guda na za kaddara dame dame da raf'a da da nasba na'am amma ghairal jazmi banda jazma yani jazma mun ce dama ya za a mata has za a share ta muna fahimta jama'a wa abdi nasba ma ka yad'u yarmi amma fi'ilin da karshen shi yazo da wawun da ya'un malan ka bayyanar da fataha karshen sa lan yad'u al insanu rabba lan yarmi ash-shurti lissa ga fataha ta bayyana shine wa abdi nasba ka bayyanar da fatha abin da yake ma ka yadda oyarmu ya'ani duk fi'ilin da ƙarshen shi da wawun ko kuma da ya'un warraf'a amma kuma da wawun da ya'un ana ƙaddara masu halatul i'rab wato ana ƙaddara masu i'rabi a halatul raf in kace yadda al-insanu rabba yarmi shurtiyyu lissa duk waɗannan guda biyu zaka ce yadda yarmi fi'il mudari marfu wa alamatu raf'ihi dhammatu al-muqaddaratu 'ala al ko kuma 'ala al-ya dukkanin su gaba daya mana min zuhuriha ne athaqa yani shine ce wa raf'a fihi ma yani halin ruf'a a cikin su guda biyu Su sune suwa wawun da yawun ai don ya ce maka wa abdi maka maka ya zuoyar ne yani yana magana kan wawun ne da ya'un wa raf'a fihi ma tunda yayi magana akan halin nasba yanzu yana magana kan halin raf'a raf'a fihi manwi ya'ani ka kaddara ruf'a a cikin su guda biyu muna fahimta fa wahzif jazima amma duk kowane ɗayan ukun nan yazo da sukuni zai jaziman salasa hunna kowane ɗayan uku yazo da jazma a cikinsu ka share idan kai haka taqdi hukman lazima za ka yi wani irin hukunci da yake ya a kanka yani idan ka kaddara ma wawun da ya'un i'rabi a halatu rab ka bayyanar da nasban su su biyu wawun da ya'un a halatun Nas, sannan ka kaddara wa alifun wato a halatun Rab da kuma Nas. sannan dukkanin su uku gaba ɗaya ka share su a halatu qadaita hukman lazima yani ka biya hukuncin da ya dace kai wanda ya wajaba akan ka na eh <laughs> mun fahimta jama'a to ina ga kusan ƙarshen darasin kenan eh sai a binciken akwai tambaya haka sai a yi tambaya na to yace wa معتلا من الاسماء ما كالمصطفى والمرتقي kal فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالالف انوي فيه غير الجزم وابد نصب ما كيدعو يومي والرفع فيهما انوي جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما نعم نعم ايه كذا ايضا يجاب يعني ورفعه ينوى شي منقوصي أنا قدر مس إعرابي حالة الرفع كذا أيضا اذا كيف ما رفع كذا حالا جر ما قدر مس إعرابي جاء القاضي مررت بالقاضي نعم وعليكم السلام نعم نعم إذا كنت مقدرة على الياء المحذوفة كيف انت اي مقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها الثقة نعم نعم ايه نعم ايه ضمة نعم آه. با ممنوع بني من الصرف ايه شيء مبني يوني ka gane ai eh, ginanne ne a hali guda daya amma shi mamnu amma na safa ai na ci canzawa eh ja'a ahmadu ra'aitu sannan ka ce marartu amma shi ja'a musa ra'aitu musa marartu bi musa da haka wancan mamnun ne wanko nan ko sai dai kawai an manna a mashi tanwini eh na na na eh ko kuma alhifa eh eh in ya zo khiffa yani saboda nauyin wannan kalima shi wannan harafi ba zai iya ɗauka ba kamar misali aljani yani kalman ba za ta ɗauka ce ja aljaniyu ba ko marartu bil janiyi ba za ta ɗauka ba shine yani asraqal khiffa nauyi yasa ba za ta ɗauka ba ko ko a'a yani nauyin wannan kalima ta yi wa ita wannan nauyi ta yi wa ya'un nauyi eh don haka sai ta ga kai ba za ta iya ba shine nauyi din ko ko alkhiffa rauni ita raunin ya'un ba za ta iya daukan wannan ba ka fahimta ai yani in kace asqal nauyi ta bangaren shi harafin abin nan wasalin in kace abin nan rauni ta bangaren shi wanda zai tarba ba zai iya ba na'am alaikum salam kamar musa idan ka bayyana mai hali na'am ina ce shi mabani ne na'am zamu yi ran mabani ne da ajara shi ne kace mu ja'a musa fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi dhammatu al-muqaddaratu 'ala al-alif mana'a min zuhuriha at-ta'adduq yani zaka mishi irabin binayi tunda a cikin halatun nasi ma haka zaka mishi a halatul jari ma binna haka zaka mishi alaikum salam ina ne yadda yazo haka ake mashi amma sai dai huwa ismul la yataghayya suna ne wanda ba zai canza ba ka fahimta yi na wanne ne wasami mutallan eh yani sammi mu'tallan min al-asma'i dukkan wani suna wanda za a ambato shi a baya ka kira shi mu'tall yani mai illa kal mustafa kamar irin sunan da yazo mustafa wal murtaqi da kuma murtaqi makarima wannan ana kiran shi mu'tall wa alaikum salam kamar wannan azumin na na fi'ili ya ya manta da mudari tun da galibi shi ke zuwa da abin ga shi ko wancan mawabi kaman kaza ai fi ilmu mazi ne zaka ci amma kuma lam dama in da kun duba kaman Allah haka ko kuma karatu mu na baya yayi bayani akan ai yana daga cikin alamomin mudari dukhulu lam alai da kuma qad da kuma sin da saufa da haka yake banta da mudari na'am muna tafi na'am نعم ألف ني يد أكي بمبن في ألف دياء يعني شيء تألف يكسن شيء أبن لكي قباني مفتوح ياء أبن لكي قباني تذكسن شيء مجرو دهك سيكا شيء فعل الماضي مبني على الفتح مبني على الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر نعم kaman jara eh ai saboda asalin sa ya ne to nan kuma malamai su suka yi bayani yana ɗaya daga cikin abin da yasa ake kiran maksuri maksuri saboda lihtilalil ya'i mahallal ya ihtilalil alif mahallal ya yani saboda alifin ta mamaye wurin ya'u ta fahimta ai Eh, abin da ya ce ya ce jara alifun ne ko ya'un muka ce alifun ne ya jiri muka ce ya'un ne to in haka ne wai menene ya sa ba a tabbatar da yawa sai na ce to abin da sa malamai ma sun yi bayani ko maksuri abin da sa ce shi maksuri mihtilalil alif mahallal ya domin alifin ta zo ta mamaye ta cinye wurin yawo ka fahimta ai sannan kuma akwai nau'in min saqal a ce jariya na eh kaman kaza ulatu hakan nan kaman ulatu shi ma ana kiran shi mulhaq ne bil jam'i bil alif wa ta haka kuma duk abin da ya zo suna ne na jam'i zai ɗauki hukunci irin hukuncin irabin jam'i al-mu'annas asali yani bil raf'i bil dhamm da kuma annas Waljar jar na na alaikum na na eh mutamu guda biyu suna bayyana a ƙarshen suna na alif da ya na shi wawun baya bayyana a ƙarshen suna to ba zai kasanto ba an bato ba kaman eh, yadda malaman usul fiqh cewa zikru shay'i bil ikhtisas la yunafi ma ada qaida usuliyya yani kasantuwan an tabbatar da abu anke hukunci ne gashi bai hana wani abu wanda ba shi bai shigo eh ba zai hana a samu amma ba a samu ba na na na na eh na'am eh eh abin da yasa ka dan abin ga khalsa haka shaytaniya ta dauke ka da <laughs> yani al-awwalu shi mustafa suna na farko الإعراب فيه قدر أنا قدر مسا إرادي قبالها جاء المصطفى رأيت المصطفى مررت بالمصطفى جميعه وهو الذي قد قصر شيني أكشل شيء الاسم المقصود والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا ايضا يجر شيكو ثاني نبي مرتقي ديننا انا كده شي منقوص سنن ده aka tauye amma yadda yake shi nazbuhu zahar a halin nazba nazban sana bayyana ka fahimta ai yawa na ulan sikal na na na'am na'am na'am eh haka ne ai shi ne muka yi bayani sakal ɗin malamai sun yi bayani biyu ko dai nauyi akan harshe wurin faɗa ko ko a'a ya yi wa ainihin ita kalmar nauyi ko kuma alkhifa sauƙi ko rauni yani shi wanda zai tarbi wannan wasali ba zai iya ba ka san ko in za ka zo kamar gidan sama ai baka taba ganin an daura shi ba tare da a'idakin dakin ba An baka bare zauna ba ka fahimta ai to shine khiffa in khiffa ne rauni to ta bangaren shi ne dauka in kuma nauyi ne ta bangaren shi wasalin da zai bijiro ta sama eh duk ana fassara eh a ai maganan su shine a sakal din shine nauyi ba sa iya bayyana harkar yana to ai mu ma mun zama su dan man tashabbaha bi qaumin kuma sun gina magana ne bina'an ala qa'idatil arabiyya yani sun gina magana akan qaidan su don haka tunda mu ma mun shigo khalas mun shiga nauyin da ya musu mu ma yanzu in ka gwada zai maka nauyi kamar ka ce ja'al janiyu ra'aytu janiya ko marartu bil janiyyi da nauyi akan harshe dan haka to tunda su ya musu nauyi ina ga mu na'am eh ka kawo hali da na'am na farko kan hana eh na'am sai ce waɗansu kuma suke cewa saboda nauyi ne wani faɗi harshe eh shi wani zai iya zama shi ma duk da zai iya zama eh duk su kalli yi. duk khilafan mu abinda malaman tauhidi ke cewa khilaful lafzi eh ne ake yi na'am na ga shi na ɗaga hannu to to alhamdulillah ko ما قالوا كنت سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك